ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ciyar da al'umma gaba abin da yasa gwamnatoci a duk faɗin duniya ke baiwa samar da ilimi muhimmanci ba mamaki wannan yasa nan Najeriya musamman gwamnatocin jihohi kowa sai iya bakin kokarin sa yake yi domin ganin wannan ilimi an samar da shi da sauki kuma wadatacce bakin gwargwadon hali kusan kowace jiha tana iya bakin kokarinta wanda jihar Jigawa ita ma kamar sauran jihohin Najeriya ba ta kasa a gwiwa ba domin a ziyara aiki da na kai a jihar wani lokaci can baya na leka ɗaya daga cikin makarantun jihar da ke garin Bamaina a cikin karamar hukumar Birnin Kudu ba shakka shakka ko ba ga samar da kyakkyawan muhalli a wannan makarantar hawa kuma na ga ɗaliban fes-fes wannan ne yasa ma na tambayi wani malami da yake aiki a makarantar wanda ya ce sunansa ɗahiru ba na ce da shi ko ake shigowa wannan makarantar gaskiyar magana shigowa makarantar nan sai an yi jarabawa kuma sai yaron ka kasance a can makarantarsa ta baya ya zama shine best student zai zo ya jaraba a matakin can karamar hukumarsa ta ilimi sannan ya zo nan makaranta ya jarabawa sai kuma ya ci shi ma haka to kusan duka a zuwan da na leƙa na ga kujerun ba su da yawa kana nufin adadin kujerun adadin ɗaliban da ke cikin kowane aji kenan eh kowane aji yana dauke da ɗalibai ashirin shine iya nan ɗin da yake kowane aji yake dauke da ita banda jason shine yake ɗauke da yara ashirin da biyar da ku kuma malamai fa albashin ku yake ana wata samu kuwa duk wanda yake korowa nan gaskiyar magana akwai special allowance da 30% da ake bashi na basic salary nasa bayan na kammala tattaunawa da wannan malamin ne sai ne kicibis da wasu ɗalibai kuma ga yadda zan tawata da su cikin harshen turanci ta kasance da farko dai ga Aisha kuma na tambaye ta ne ko me take son ta zama idan ta kammala karatunta shine sai ta ce so that I can help the nation because the Sudan is and ina so in zama likita ne domin taimakawa kasata domin ba wadatattun likitoci shi ko wannan dalibin mai suna aliyu na tambaye shi ko me ke fatan ganin ya zama idan ya kara karatu shi ma ga abin da ya ce da ni ina so in zama injiniya ne mai kere-kere wanda zan iya kera kan mota da jirgin sama sai dai ko baya ga wannan makarantar kuma tsohon shugaban kasa ce olusegun obasanjo ya dauki wata makarantar a jihar jigawa wanda ya ce shine zai dauki ɗawainiyanta na kome da kome kila wannan nema ya sa gwamnan jihar jigawa alhaji sulami ya ce da ni gwamnatin jihar sa ta zata mizanin adadin abinda hukumar samar da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya ce a samar a matakin gwamnati ladan ibrahim aiwa murai amurka daga lagos a najeriya